Sashen na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau litinin 16 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aishatu Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. To a babin rahotanninmu za a ji cewa gwamnatocin arewacin Najeriya na shirin kwato ma Fulani burtalolinsu da gandun kiwonsu daga wato da aka mayar gonaki. sai ka gane ta zargin fulani da sauransu duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi to mu kokari duka mu dawo da su bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin kasashen yamma a sassan nahiyar afirka kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a dakaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka ga labaran. Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump ya yi yau litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan jam'iyyar democrats wanda ke zargin shi da manyan laifuka da suka shafi ƙasa yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan democrats waɗanda ke ƙoƙarin tsige shi a jibi laraba shugaba trump ya yada sharhin da masu goyon bayan shi 'yan republican suka yi a shafin shi na twitter game da zargin da ake masa da cewa tozarci ne trump shugaban ƙasar amurka na 45 shine zai zama shugaban amurka na uku da za a tsige shi a shekara 243 na tarihin amurka duk da cewa shirin tsige shin da majalisar dattawa mai cike da 'yan jam'iyyar republicans a zaman da za ta yi a watan gobe ba mai yiwuwa ba ne hukumomin sojin amurka a yau litinin sun sanar da muryar amurka cewa ba su samu labarin wani umarni da ya nemi a rage dakarun kasar da ke afghanistan ba hakan har yanzu kana har yanzu ɗari bisa ɗari alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren daɗam ko da yake hukumomin afghanistan sun tabbatar wa muryar amurka cewa amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne. a ranar asabar ne kafofin yada labaran amurka suka ba da rahoton cewa gwamnatin trump na shirin ba da sanarwar janye kimanin dakarunta dubu hudu daga afghanistan cikin wannan makon a yau litinin ne hukumomin sin suka buƙaci amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen sin geng shuang ya ce zargin da amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru yana mai cewa akwai bukatar da ke akwai na ganin amurka ta kare hakkokin jami'an diflomasiyya gen ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka yi masa akan wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa wanda ke nuni da cewa amurka ta kori wasu jami'an sin su biyu cikin sirri bayan da suka kuskure wani sansanin sojin kasar da ke jihar virginia yayin da suke tuki rahoton ya kara da cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da ke wallafe a jikin allo da ke wurin bane wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya sai dai amurka ta yi watsi da wannan bayani inda ta ce sun je leƙen asiri ne a sansanin sojin nata kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc a jiya lahadi a delhi babban birnin india wata zanga-zangar nuna ƙin jinin wani ƙudurin doka na zama ɗan ƙasa ta koma tashin hankali bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka baɗe ɗalibai da ke zanga-zangar da barkunan tsohuwa ɗaliban jami'ar jami'a maliya islamiyya sun ce 'yan sandan sun yi ta harba masu barkunan tsohuwa ne a cikin ɗakin karatu na labirare kuma suka wa ɗalibai na jaki da kulle ƙofofi bisa kuma nuna eh, bisa kuma rufe ƙofofin jami'ar kimanin ɗalibai goma sha biyu ne a yanzu haka suke kwance a asibitin delhi sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin chimoy biswal ya ɗora laifin hakan akan ɗalibai da suka shirya zanga-zangar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc To a babin rahotanninmu za mu fara da zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji inda aka kwana game da kudirin gwamnatocin arewacin Najeriya na kwato ma makiyaya burtaloli da gandun kiwon su da wasu manya suka mayar gonakinsu. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa yawancin jihohin arewacin Najeriya alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da a dacen burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle inda ya bada umarnin karbe wasu daga filayen. tsohon gwamnan neja gida aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafawa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya masu satan shanu da dai batattu sai ka gana ta zargin fulani da sauransu duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi to mu kokari duka mu dawo da su fulanin da ke son su zauna mu tabbata cewa a musu abubuwa kamar ga misali saniya ta afirka ta kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwa kwano guda ba sai mun dinga haɗa su da irin wa'annan don mu ma mu inganta shanun kasar namu ƙungiyar fulani makiyaya mai ta Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kirwa ta ce fulani kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi yasa kan samu sabani da jama'a amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya ne. kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laihi ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni balle wani wanda ke bayana wanda nake shugabanci kan shi babban manomi kuma makiyayi isa tafi da mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na fulani kadai in an ce masu kiwo ba ana nufin ba fulata ne kawai ba a'a duk kabila na afirka suna da dabbobin da suke kiwo shanu ma suna ciki har tibi suna da shanu har ibo suna da shanu don haka kuma in an ce a yi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago za a iya shirya yadda za a sa su su girma su ba da nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri-iri. Akalla dai makiyayin da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya kan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya. Har yasa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja. najeriya gaida Madubu a gaida kuma Nasiru. An jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Kafin nan a ɗan ji wannan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani malami daga zamfara. Wake kan layi a zamfara? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Sunana Almaya ka aikin yaro, dan ga hukumar mura. To Almaya muna jinka. Rake yanzu kuna rage ana so da Allah ne ki sanawa kai. Na'am? yanzu na bude rediyon ne shi yasa wato maudu'in shine wato kokarin da gwamnatocin arewacin najeriya ke yi na koko dai kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar afirka kana jin mu ina jin ka Yauwa kasancewa menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a nahiyar Afirka? So a kasancewa su a nahiyar Afirka abin da muke murai a yanzu an kama ma ƙasa gaba ɗaya ta Afirka tsaro. A domin muna ganin irin yadda ta'addanci ke faruwa a Najeriya da kuma wasu kasashe. To mun gode da eh, ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kan layi a jihar Niger? Ibrahim. To. Ibrahim da wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna sauraron ka wato kamar yadda ka ji maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Menene ra'ayinka game da wannan al'amarin? To gaskiya ra'ayina da ainihin To, to da alamar layinka ya katse to har yanzu dai muna Niger din wake kan layi a jihar Niger har ilayo? yau? S Matawalla ne daga karamar hukumar Munya To Malam na fi menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka saboda yaƙi da ta'addanci? To wannan ai ba wani abu ba ne mai wahala saboda gida bai koshi ba ba za a kai waje ba. Mm. Munan jihar Neja ga sha abu ya bi ya dame mu nan 'yan sace-sacen mutanen nan duka ba iya Neja ba kaɗai gaba ɗaya duka Najeriya. ko ina mutane suna fargaba babu zaman lafiya ana ɗauke mana mutane kwanakin bayanan turawa aka kama amma ana ba da wanga su aka ce a sake su amma mu har namu an ɗauka ba a samu wani kwakwaran mataki da aka ɗauka ba aka karɓo sai dai allah ya taimake shi da addu'an talakawa ya kubutar da shi to mun gode da ra'ayinka bari mu kaɗa taraba wake kan layi a taraba Ina magana da Sule Jairo Manu karamar hukumar gasar a jihar Taraba. To Malam Sule muna jinka. To ni sojojin yammaci dai ni ban ga amfanin su ba a Afirka gaba daya. Sun zama tankar yan amore. Me yasa? Domin duk manyan makaman nan da suke zuwa duniya sai a ce daga Faransa ko daga Amerika ko daga Ingila ko daga Jamus. Kuma su ce za su taimake mu. to duk taimakon da suke ce za su yi nan wata kasa suka cire daga matsalolin da take ciki ni ban ga ko ɗaya ba To ba ka ganin da a ce muna da kayan yaƙi da ba mu gayyace su ba kuma da mun iya kawar da matsalolin? To ai kayan yaƙin su suke sayarwa abokan adawa mu wanda ya na gwamnatocin Afirka din. Sannan su ce za su taimake mu. Ko ba ka bane? Sai na amfanin su. To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wa alaikum salam malam na Kaduna ko muna jin ka daga Kaduna. Ragu mai manja da kanwa dokan lere. To muna jin ka Kaduna kenan amma kaɗan nisanci rediyon ka in ba haka ba layin ka zai katse. Bana kusa da rediyo bana kusa da rediyo. To to layin ka ba kyau sosai amma kaɗan daga murya ci gaba. To a gaskiyar magana wannan sojojin zuwa da sunan bai da wani amfani da su zo da su gumma su ba mu kayan aiki su nuna masu mu komai za su yi. amma su in zo da kansu kaga nan gaba sojojinmu ba su da inda za su yi mana maganin wannan matsalar kenan sai dai su kenan an kuma su tafi za su bar mu da wane saboda haka ne su ba mu kayan aiki irin wanda sai mun saya fa ta yamma da kai suka sayar mu Afirka mm. amma sai su tuwo su to kana kana ra'ayin su zo su taimaka ma sojojin mu dan kokoya musu wasu dabaru kamar yadda akasari abinda suka ce ke kawo su kenan uwa kware ko su zo su koya musu su ba su kayan aikin su tafi su amma ba su su yakin ba to mun yakin da aka zama mana kasan ne mm, aka zama mana to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu jihar Niger wake kan layi a Niger sashen wasu assalamu alaikum sashen wasu amurka suna bala ne mutum hula daga ushishi ya nijar ke tarayyar najeriya to malam bala muna jinka to a gaskiya sojojin kasashen duniya a afirka za su iya da wani amfani saboda sun shekara goma suna nan sun ce suna taya mu yaƙi da ta'addanci to mu har yanzu ga wani alfanu ba a kullum gari jiya da yau to kaga ku gara kwashe su su an da su taimake mu su taimake mu da makamai su kwa ma sojojin mu yadda za su yaƙi su kuhu da su saboda sojojin mu su suka san ya kasar mu take ya za su tankare su to amma ka sojan duniya ka zuwa kasar mu sai ina za su hada da su saboda haka wannan zuwan su afirka bai da wani amfani da fata za ku tafi lafiya To mun gode da wannan ra'ayi na ka kai ma wato yau maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka saboda yaƙi da ta'addanci menene ra'ayinku kuna ganin akwai fa'ida ko akasin haka. To bari mu je mu sakkwaton shehu ake kan laya a sakkwato. usman na usman shi da buga makata ko kusa kullum ina ina son in samu kuɗi ban samu sa'a ba sai to ka same mu menene ra'ayinka malam usmana ina ne da da suka da ke da rana a To Malam Usman mun gode da ra'ayinka ko da ike layinka ba kyau amma mun fahimci abin da kake cewa bari mu koma Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Ka almasi garba barka da dare. Barka da warhaka. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan Najeriya. Saura ka ci gari to muna jin ra'ayinka waki <laughs> me ke tafi da kai. Ai yau yau ai matsalolin da na samu na farko dai ka ga rediyo ta na yi na ka biyo na kasa kama abin kunya ne a gare ni. Lalle kan. kai kai kunya maududin ne ban fahimci wato yawa yawa ra'ayoyinku muke son mu ji game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka menene fa'idar haka ko akasin haka to gaskiya al'amari idan muka ɗauki irin wannan batutuwa da yake faruwa dangane da sojojin nahiyar afirka a yammacin turai gaskiya ni na ganin ya kamata a ce suna mu na afirka sai su magance matsalolin da ke damun mu ba a ce a ɗauka kuma a kai su san wani guri ba da aka kai kamar an yi irin abin da malam bahaushe cewa ino giginya na nesa kasa nan a gama tirenin can kuma ga matsaloli suna damun mu a yi ari afirka kuma ya kasance an ya ɗauke san wani guri kaga abin da bai dace ba kenan ka har mace garba ne maka fata har kai ya tashi lafiya alhaji musa garo. to mun gode alhaji musa daga kaduna bari mu je mu kebi wake kan laye a kebi. Muhammad Bilamin mijin yau ne. To Malam Bilamin. To muna jin ka Malam Bilamin. a gaskiya a nawa ra'ayin oh. gaskiya ba na goyon bayan kawo sojojin yammacin duniya a afirka saboda eh, eh, na diba kamar irin abin da ya faru a afghanistan da pakistan afghanistan da iraki ba wani ci gaba har yanzu ba su da zama lahiya eh, sannan eh, kuma eh, wato ma'ana ma'ana waɗanda kamar aka girke su a jamhuriyar niger da wasu sassa na nahiyar afirka don su yaƙi ta'addanci kana ganin ba su da amfani kenan ba su da wani amfani ni a nawa ganin ba su da wani amfani saboda wayannan mutane na san ba ra'ayin musu ke ba na san tura ba su da ra'ayi ga da musulunci da musulmai to wa'annan kasashen musulmai na gaba su mali din da nijar da kuma to mun gode da ra'ayinka daga kebu kuma bari mu je mu kogi ko wake kala a kogi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. zuwa ah, na Umar Direban Jebi daga Amfa, Ugis State. To kaɗan ɗaga murya kuma kaɗan nisance don kan ba ka bala'in ka zai katse bai da ƙarfi sosai kaɗan nesa muna jin ka. yawa to maudidi na dai yawa kan wannan gaskiya wayannan sojoji na tare kawai su ba mu guri. Za mu iya da 'yan ta'adda me isa to tun da farko ma aka gayyace su inda za mu iya. Eh cikin ko Allah Allah ya yi za mu iya amma su zaman sun nan ba su da wani amfani ba mu ji amfani ga amfanin su ba gaskiya. kana ganin gwamnatocin arewacin koko eh, nahiyar afirka za su yarda da wannan ra'ayi naka Tau ni dai ra'ayi na kenan <laughs> mun gode sosai bari mu koma kaduna eh. wake kan layi a kaduna eh. kanka almashi garba barka da lasariya barka mutala sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya haka dai to a shi ni ina ga wani salon mulkin mallaka ne gaskiya su turawan yamma suka ya zagayo um, afirka duba da su ma kila suna fama da matsalar tattalin arziki amma in ba haka ba me zai hana tunda su suke kera makaman nan to me zai hana ma su zo afirka suna su kafa kamfanonin kera makaman gaba ɗaya kawai ka gani za mu fi jin daɗi amma kamata ne su yi ba sojojin mu su can eh, suke kera makaman su koya musu salon yaƙi kuma ko da sun zo dajujjukan mu ba kamar yanayin su bane yanayin dajujjukan mu na Afirka mm. waye tunkurai da Sahara da sauransu mm. yakin nan yankin mu daban ga su can daban ya kamata su dinga ɗaukar sojojin mu ne suna kai su samu jami'o'in su suna koya musu a rubuce kawai shi kenan a shawarar da muke ba da kenan a tashi lafiya. Mutala ba ka ganin kamata iya a ce sojojin sun zo sun gani kirikiri su ce musu ga inda za ku yi ga yadda za ku yi in suka ga ramuka da tsaunuka da waye-waye na Afirka su iya. Ka almashi kan ta manta ka kwanaki wasu shekara ɗaya zuwa biyu ne goku bayan a Nijar mm. sojojin Amurka wajen bakwai da aka je kai yi musu hari. Kaga su ma suna shan wahala ne ka gane su sojojin na turawan tun da ba san kan Afirka ba suna shan wahala su rasa rayukansu to me zai ana kawai su ɗauki sojojin namu su horar da su kawai sai su turo to mun gode murtala daga kaduna bari mu je kanan dabo salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam alhaji ibrahim ta almasi garba barka da aiki barka da warhaka yawwa mai magana dan juma mai shago ko kai a karamar hukumar sanya da ke jihar kano najeriya kuna jin kaɗan juma Yauwa to ni a na gaskiya wannan zuwan sojoji to ba za mu ce ba ma san shi ba wanda in dai dalilin za mu samu zaman lafiya a nahiyar afirka to muna maraba da su. in dai ko ba za mu samu zaman lafiya ba a nahiyar afirka to allah ka warga ga wannan zuwan nasu don su ban mu a yadda muke mai ta roƙon allah allah in dai zan zuwan su zai zame mana alkhairi allah kawo su lafiya ya mai da su lafiya alhaji ibrahim ka almasi garba ka kai ma ka huta lafiya muna fatan kowannen ku zai huta lafiya kuma mun gode muku wannan ku da ya ba da gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice zakarun gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai champions league a turance wato liverpool ta ingila za ta fafata ne da kungiyar atletico madrid da ke kasar spain a zagayen 'yan sha shida na gasar ta bana a jadawalin fafatawar da aka tsara a yau litinin manchester city za ta yi karon battar karfe da real madrid chelsea za ta kara da bayern munich yayin da ɗaya kasar ingila wato tottenham za ta keshe raini da rb leipzig ta kasar jamus barcelona ta kasar spain ko za ta haɗu da napoli ta kasar italiya psg ta kasar faransa za ta fafata da borussia dortmund sai kuma juventus da lyon yayin da kuma za a rarrabe tsakanin atalanta da valencia za a fafata wasannin farko na matakin ne a ranakun 18 da 19 da 25 da kuma 26 ga watan fabrairu yayin da kuma za a buga wasanni na biyu a ranakun 10 da 11 da 17 da kuma 18 ga watan maris kasar china ta maida martani akan kalaman da dan wasan kungiyar arsenal wato masud ozil ya yi akan yadda ya ce ana musgunawa wasu tsirarun musulmai a kasar a shafinsa na twitter ozil ya soki lamirin kasar ta china da kuma shirin da sauran musulman duniya suka yi akan yadda ake cin zarafin musulmai 'yan kabilar uyghur to sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar geng shuang ya ce dan wasan ya yi aiki ne da rahotannin karya da ake yayatawa a kan lamarin inda kuma ya gayyaci ozil da ya ziyarci yankin na xinjiang mai cin gashin kansa domin ganewa sa gaskiyar lamari Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa kimanin mutane miliyan ɗaya mafi akasari musulmai 'yan kabilar ogur ake tsare da su a manyan gidajen yarin ƙasar ba tare da an gurfanar da su a gaban kotu ba. A fagen dambe kuwa an kai Colby Covington a asibiti da kararriyar haɓa bayan da Kamaru Usman ya doke shi a fafatawar da suka yi a ranar Asabar. covington ya jima yana takalan fada da usman dan asalin najeriya inda ya ta jefa masa kalamai masu zafi kafin gwabzawar tasu usman ya sami galaba ne a zagaye na biyar na damben inda ya ci gaba da rike kambinsa a lokaci guda kuma ya rufe bakin covington da babatunsa akalla na ɗan lokaci murtala faruk sanyin na a washington dc To a da Murtala ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a makon nan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ni yau litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan jam'iyyar democrats waɗanda ke zargin sa da manyan laifuka da suka shafi ƙasa. yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan democrats waɗanda ke ƙoƙarin tsige shi a jibi laraba shugaba trump ya yada sharhin da magoya bayansa 'yan jam'iyyar republican suka yi a shafin shi na twitter game da zargin da ake masa da cewa tozarci ne trump shugaban ƙasar amurka na 45 shine zai zama shugaban amurka na uku da za a tsige shi Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani labari da ake neman a rage dakarun kasar da ke Afghanistan ba, kana har yanzu ɗari bisa ɗari alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren ɗan. Ko da yake hukumomin Afghanistan su tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar. kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da bangarorin biyu suka kulla ne. Tuma saurari saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe safa ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman ma ita a sule wadda ta karanta labaran duniya da Julie Leathers gresha wacce ta haɗa sautin da injiniya mana lokacin Jonas Cummins. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.